Yau bari mu yi downloading min GW compiler wato G Fortran compiler domin mu amfani da ita wajen um, wajen compiling ɗin codes ɗin da suke wani lokaci za ka ga Fortran codes ne kuma amma kana so za ka yi run ɗinsu da Python. To da farko dai ka ga min GW ɗin kawai download na danna sai ta shigo. To me za ka yi sai ka danna nan sai ka nemo ta. sai kai double click a kanta kawai sai ka yadda wajen installation ɗin run install yanayin da abin da kake so ne kawai ci gaba da rayuwa <clears throat> so eh, in ka lura wannan yana motsawa so baka da wani matsala kaɗan jira kawai sai yawwa to alhamdulillahi ka samu ka ta fara installing duk dai bata gama ba to sai ka jira ta sai mu jira mu gani yawwa in ta gama za ta ka dama ka ci gaba. Bari mu ɗan je hutu kafin ta gama wannan installation ɗin. da yake takan ɗan ɗau lokaci yawa to ta gama sai ka sa continue za ta buɗo maka nan to kawai wannan abun za ka ɗauka gani basic installation kuma kana da wani language ɗin da kake so shi ma sai ka sa to nan gurin in ya ɗan kama kawai ma installation za ka saka shikenan kawai sai ka zo nan gurin in kana son wani abun za ka iya ƙara a misali Mm. daddara ina son wannan shi ma zan iya ƙara shi kuma daga baya ma za ka iya dawa ma ka ƙara wani abu in ka gama kawai sai ka sa mm, apply changes sai ta ce maka wannan kake so sai ka ce za ta yi installing ɗinsa shi wannan basic installation so in kana amfani da C language ma a gani sai ka sa na C shi ma ka installing ɗinsa ba wani wahala idan ta gama installation ɗin takan ɗan ɗau lokaci dai dama gaskiya sai ka sa dialog ta gama shirma to in ya gama sai ka rufe to idan ka koma desktop ɗinka a zanta ka gani wannan installer ce kamar eh, um, market ne haka inda za ka ringa installing ɗin packages ɗinka wannan abin da muka gama amfani da shi just now to yanzu abin da kake so shine kana so ka tabbatar cewa wannan abar ta zama install sai ka shiga this pc in ka shiga ka ganta nan min gw ka gani to shikenan sai ka shiga ka je ka ƙara ta a a part ɗinka na environment sai ka shiga setting sai ka je system sai ka shiga sorry control panel zaka control panel no. kash ga control panel se ka nemo system setting security no apa system on security system on security system on security yawwa sai ka shiga nan system sai ka shiga advanced system setting sai ka je environment variables idan ka je environment variables sai ka zo in ka je environment variables za ka ga gurin system variables sai ka je kai clicking akan part part wannan kenan sai ka je edit part sai ka sa new part to shi wannan file ɗin naka wannan sai kai clicking a ka kai right click sai ka sa copy eh, na copy yake nan Mm. sai je properties ɗinsa to ga a c yake sannan min gw ko to control c control c oh, ko kuma mu shiga nan ciki mu shiga nan ciki saboda wannan bin ɗin shine muke so ya zamana cewa mun sa ɗin ya kai har ga shi so idan ka shiga properties ga za ka shiga c ka shiga min gw ka shiga bin barin kwafi wannan control c kar ka manta sai na ƙara yin slash baya bin sai ka koma nan gurin sai ka sa new sai ka yi control b sai ka yi back slash bin to insha Allah zance ya ƙare sai ka sa ok idan ka sa ok to shi kenan sai nan ma ka sa ok sai nan ma ka sa ok sai nan ma ka sa ok sai ka buɗe command prompt ɗinka cmd command prompt ɗinka sai ka danna shi zai kawo maka wannan to sai ka rubuta gcc gcc dash dash version zai kama zai ce maka ai kana da min GW to kaga yanzu kana da min GW shikenan zance ya ƙare to kaga yanzu za ka ma ka iya rubuta misali G G++ version zai ce maka is Ya haƙuri sai ka sa ɗan dash dash ɗin nan na baya in ba haka ba dash a kai yawwa dash dash to ka gani to zan yi rashin mutunci sabida ah sorry ig++ ɗin nan na c++ ne ya ƙuri bidiyon na da ta ashe bidiyon python ne so zance ya riga ya ƙare ka riga ka yi installing ɗin abin da kake so kuma sannan dai wani abu da kake so ka rona na python za ka rona shi a misali in kana so ka gwada za ka iya rubuta python akwai wani program da ake cewa iri 2016 import iri 2016 idan ka yi importing ɗin wannan iri ɗin idan da ba ka da wannan gfortran ɗin to ba zai ba sai ya ƙi yarda ri220 system kuma a ina ake samun shi a github ne in ka saka ari?